Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida. Mai sauraro barkamu da yammaci da fatan mu lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce a ƙarshen wannan makon ne za ta wa Najeriya magungunan cutar kuturta. gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo za ta ba da tukwicin ne dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka wajen kama shugabannin kungiyar m23 hakanan za ku ji cewar kasashen birtaniya da faransa da jamus da kuma italiya sun goyi bayan shawarar da kungiyar kasashen musulmi ta gabatar kan yadda za a sake gina gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar lafiya ta duniya who ta ce a ƙarshen wannan makon ne za ta baiwa najeriya magungunan cutar kuturta bayan kammala wasu gwaje-gwaje da ta yi lamarin da ya janyo jinkirin shekara ɗaya wajen samun maganin cutar da ɗimbin masu fama da cutar a ƙasar suka fuskanci ƙalubale a farkon shekarar da ta gabata ne dai aka fuskanci ƙarancin maganin cutar a najeriya wanda ya biyo bayan sabbin gwaje-gwajen maganin da aka yi a indiya a duk shekara dai ana samun sama da mutane dubu ɗaya da ke fama da wannan balahirar cuta wacce ke haifarwa masu ita tsangwama. hukumomin chadi na ci gaba da tsare wakilin gidan radio france international da ke kasar olive bayan da suka kama shi ba tare da gabatar da wasu dalilai ba jami'an 'yan sanda ne dai suka kama shi a lokacin da yake gabatar da aiki inda suka kwace na'urar kwamfutansa lauyansa ya ce an dakatar da ci gaba da binciken da ake yi a ranar juma'a kansa har zuwa ranar litinin sakamakon zuwan wasu mutane da ba a san ko su ne ba A mako mai zuwa ne gwamnatin sojin Mali za ta ba da damar ci gaba da wato za ta ɗage dakatarwar ba da lasisin haƙar ma'adinai da ta yi a shekarar 2022 a wata sanarwa da ma'aikatar kula da harkokin ma'adinai ta ƙasar ta fitar ta ce daga ranar 15 ga watan nan da muke ciki za a ci gaba da amsar takardun neman izinin haƙar ma'adinai a ƙasar a watan nuwamban shekarar 2022 ce dai gwamnatin ta mali ta dakatar da ba da izinin haƙar ma'adinai a ƙasar domin a cewarta ta ɗauki matakin ne don inganta tsarin haƙar ma'adinai inda kuma a shekarar 2023 ta yi wa dokokin kwaskwarima don ci gaba da aikin. labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Gwamnatin Jamhuriyar dimokuraɗiyar Congo ta ce za ta bayar da tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka wajen kama shugabannin kungiyar 'yan tawayen M23 uku ciki har da tsohon shugaban hukumar zaben ƙasar da a 'yan kwanakin nan suka kwace wasu manyan garuruwa a arewacin ƙasar a watan agustan shekarar bara ce dai wata kotu da ke kinshasa ta yanke wa mutanen hukuncin kisa a wata shari'a da aka yi musu ba tare da sun halarci zaman kotun ba. hakanan hukumomin na congo sun kuma sanya tukwicin dala miliyan hudu ga duk wanda ya bada bayanan wasu mutane uku da ke taimakawa waɗancan shugabanni uku da take nema ruwa a jallo faransa ta fara miƙa sansanonin sojanta da ke senegal ga gwamnatin ƙasar a wani mataki na janye dakarunta daga ƙasar da ke yammacin afirka tun a shekarar 1960 janyewar dai ta biyo bayan ficewar sojojin faransa daga mali da burkina faso da niger da chadi da kuma africos ofishin jakadancin faransa da ke birnin dakar ya ce ya fara miƙa kayayyaki da kuma gidajen da ke sansanonin kamar yadda yake a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cimma. Tokar da shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma Italiya sun goyi bayan shawarar da kungiyar kasashen musulmi ta gabatar kan yadda za a sake gina yankin Gaza wanda suka bayyana a matsayin hanya madaidaiciya matakin kasashen turan uku hudu dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajensu suka fitar a yau asabar tsarin wanda masar ta gabatar da shi ya sha bamban da wanda shugaban amurka donald trump ya gabatar na kwashe Falasɗinawa miliyan biyu da dubu ɗari hudu daga yankin baki ɗaya inda a ƙarƙashin wannan sabon tsarin za a ci gaba da aikin gina yankin Gaza a ƙarƙashin gwamnatin Falasɗinawa da za a samar nan gaba. tuni dai kasashen amurka da isra'ila suka ƙi amincewa da tsarin da masar ta gabatar ɗin. wata kungiya da ke sanya ido kan rikicin siriya ta ce dakarun gwamnatin kasar sun kashe fararen hula 'yan kabila alawiya 340 daga cikin 'yan kwanakin nan daidai lokacin da jami'an gwamnati ke fafatawa da mayakan da ke biyayya ga hambararren shugaban ƙasar bashar al-assad a cikin wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman da ke sanya ido a rikicin na siriya ta fitar ta ce mutanen su rasa ransu ne a wani rikici da ya barke a ranar alhamis wanda shine mafi muni tun bayan hamɓarar da gwamnatin al-assad a cewar wasu alƙaluma da ƙungiyar